'Yan uwa masu daraja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau zan kawo wata fa'ida ce, wadda fa'ida nan tana da matuƙan tasiri kuma tana cikin addu'o'i mujarrabai. A na kai kimanin aƙalla shekara ashirin da na san wannan fa'ida kuma nike amfani da ita. a duk lokacin da ya dace kuma ban taɓa amfani da ita ba face na ga biyan buƙata wannan yasa nake tunanin kamata ya yi, a ce na faɗa ma al'umma na sanar da su wannan addu'a ɗin saboda hairan nas manyan fa'un nas mafifici a cikin mutane shine mai amfanar da mutane ba mu sani ba wani lokaci za mu bar duniya yanzu ne an jima ne na haka dole za mu yin wasu abubuwa da ko bayan babu mu jama'a za su amfana domin sanin yadda ake yin wannan fa'ida fa'ida ce ta neman biyan bukatu idan kana da bukatu a wurin Allah kana son Allah ya baka wa'innan bukatu ɗin to sai kai wannan fa'ida ɗin ko kuma kana neman buɗin arziki ko ci gaba ko bunƙasan arzikinka ko hanyoyin samun ka su buɗe sai kai amfani da wannan fa'ida ɗin. Domin sanin yadda fa'idan take, ku biyo mu a cikin wannan shirin, amma kar ku manta ku yi like, ku yi sharing, sannan ku yi comment, ku yi ma annabi salati. Auzu billahi samiul ali mina ash-shaytanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala khair halqihi sayyidina wa nabiyina habibi wa habibi ilahi rabbil alamin. Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ahya kamar yadda muka saba muka kawo muku fa'idoji magungunan gargajiya da abubuwa da suka shafi ku a wannan kafa mai albarka ƙarƙashin mu ta alwahada global herbal services wanda muke nazartin da ce akan magungunan gargajiya addu'o'in majarabai ilimtarwa game da faɗa wannan addu'a tana da matukan tasiri kuma kamar yadda na faɗa ina yin wannan addu'an sama da shekara ashirin kuma duk sanda na yi nakan ga dacewa lil qalayil hawaiji wasu sa'atir ana yin wannan addu'a ne domin wato neman biyan buƙatu kana son Allah ya biya maka wasu buƙatu ko buƙata? to ko kuma yalwan arziki sai kai wannan fa'ida din aure kake nema abin yin aure kake nema tahiya kake son ka yi bunƙasar samun ka ne ko kana ganin in ka samu bai tsaya duk kai wannan fa'ida ɗin ya ake yi ya karo yau musabti alfan marra Allahumma salla ala Muhammadin wa ali Muhammad yadda ake ranar asabar ake fara aikin shine ranar asabar za ka zauna ko bayan sallah asuba ko bayan sallah ko lasa ko wani lokaci daga cikin lokutan da kake ganin kana da natsuwa kake da dama sai ka zauna bayan kayan alwala ka kalli alƙibla ka yi istighfari ka yi salatin annabi ka yi hailala sai ka fara yi ma annabi salati da wannan sigan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad za ka yi kafa dubu sai ka faɗi buƙatarka a ranar Lahadi sai ka zauna sai ka yi zikirin ya rabbul alamin ya rabbul alamin ya rabbul alamin ya rabbul alamin ya rabbul alamin shi kuma za ka yi shi shi ma kafa dubu ranar talata sai ka zauna ka yi zikiri ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram shi ma kafa dubu kowanne idan ka gama za ka yi wato za ka ambaci bukatun da kake son Allah biya maka ranar talata ga zikirin da za ka yi shi ne ranar talata sai ka ya qadi al hajat ya qadi al hajat ya qadi al hajat ita ma za ka yi dubu Eh, ka faɗi buƙatarka sai ranar laraba sai ka yi zikirin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin shi ma ƙafa dubu ka faɗi buƙatanka ranar alhamis sai ka yi zikirin ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ita ma ƙafa dubu sai ran juma'a wato ranar da za ka kammala sai ka yi la'ilaha illallah malikul haqqul mubin shi ma ƙafa dubu ya ce fa innahu mujarrabu wannan addu'an mujarrabi ne ko da ba a rubuta ba ni kam na jarabta kuma na ga biyan bukata ana son a yi wannan addu'a aƙalla sati uku a jere amma ko da bai kai haka ba babu laifi. ko sati ɗayan kai za a iya samun ijaba ya danganta da irin buƙatar da matsuwanka akan buƙatar da yadda kake son buƙatar za ka iya yin sati uku za ka iya yi ma na tsawon lokaci ba sati uku ba kawai kuma za ka iya yin sati ɗaya ya wadatu kar a manta in ana addu'a a riƙa ayyukan alkhairi a riƙa sadaka a riƙa eh, kyauta a riƙa raba abinci a riƙa raba sutura a riƙa yin ayyukan alkhairi yana sa a samu biyan buƙata domin su ma waɗannan ayyukan alkhairin akan yi tawassuli da su domin neman biyan buƙata kar ku manta ku rika sanya farin ciki a cikin zukatan mumini manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdal amal mafificin aiki shine an taja al-sururu fi qulubil mu'mini ka sanya mumini farin ciki a ƙasan nan yanzu ana cikin kunci wasu suna kwana ba abinci wasu sai sun yi bara wasu sai sun yi fasikanci ma suke samu abin da su ci jama'a marka taimakawa wannan taimakawan zai sa mu ma in muka gaya ma Allah bukatu Allah ya biya mana na gode ci gaba da bibiyanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.